Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin washington dc To a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Amurka ta nemi da gwamnatin Nijar da ta zurfafa bincike game da batun kisan gilla da ake zargin sojojin kasar sun yi wa fararen hula fiye da ɗari a yankin Tilberi. Za mu je matsayin gwamnatin Nijar kan wannan batun. Kungiyoyin makiyaya a tarayyar Najeriya sun yi kuro domin ba da gudunmuwarsu wajen magance matsalolin da kasar ke fama da su musamman ma na tsaro. sannan kuma za a ji cewa wasu kungiyoyin kasa da kasa sun bayyana gamsuwarsu game da sahihancin girgam din zaɓe na zamani na jamhuriyar nijar da aka sha cece kuce a kansa akwai shirin kuwa bar gida da shirin jaridun nijar sannan mu kammala da shirin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri a wurare daban-daban na kasar shugaba donald trump da abokin karawansa na jam'iyyar democrat joe biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya litinin akan abin da ya tada goran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin amurka da ta kashe akalla mutum 35 a california shugaban kasan ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani inda ya dana ta kira da yake yi ga yankin yammacin amurka da su canza salon kula da gandun dajin su idan bishiyoyi suka faɗi a cikin ɗan lokaci suna bushewa suna zamewa tamkar ruwa in ji trump yayin da ya isa california kuma za su iya tada gobara haka ma ganye idan suka bushe a ƙasa tamkar makamashi ne biden yana faɗa a jiharsa ta dilawaya cewa kin amincewa da batun canjin yanayi da trump ya yi ba shine ya tada gobara ba amma idan shugaban ya samu wa'adi na biyu za a ga irin wannan mummunar gobara da dama mai yawan barna da muni tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce yadda trump ke tunkarar lamarin yana watsi da batutuwan gaskiya kana yana karyata abin da ke faruwa abin da ya kira sallama wa tasirin canjin yanayi dubun dubatar mutane ne suka arce daga gidajensu a jiya litinin wata kotun ɗaukaka kara ta amurka ta goyi bayan shawarar gwamnatin shugaba donald trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani wanda galibinsu suka kwashe shekaru da dama suna zaune a amurka a cikin hukuncin da alkalai uku suka zartar a karamar kotun ɗaukaka ƙara ta amurka a california inda alkalai biyu suka goyi baya guda kuma ya nuna rashin goyon baya kotun ta juya hukuncin baya da ya hana trump yunkurin kashe shirin ba da kariya na wucin gadi ga mutane daga kasashen el salvador da haiti da nicaragua da kuma sudan ana sa ran hukuncin zai kuma shafi mutane da suka fito daga honduras da nepal waɗanda suka shigar da ƙara daban da aka dakatar a bara ana jiran babban hukuncin da zai fito hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar na nufin waɗannan baki za su nemi wata hanyar doka da za su bi domin su ci gaba da zama amurka ko kuma su bar ƙasar bayan buɗe harkoki da zai kai aƙalla farkon watan maris ko kuma fiye ga haka kwamitin yakin neman zaben biden ya kira hukuncin da aka yanke a kan shirin ta tps da cewa siyasa ce ta sanya aka yanke wannan hukuncin kanin ya ce biden zai kare mutane da ke karkashin shirin daga mai da su kasashe da babu zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc firaministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin libyan har da kai hari a helkwatan kwamandan soji janar khalifa haftar a karshen mako mai magana da yawun firaministan wucin gadin a gabashin libya abdullah alsini ya ce ya gabatar da takardar murabus ga kakakin majalisar dokoki a gilla sale wanda mai magana da yawunsa kuma ya tabbatar da hakan kana ya ce za a yi muhawara a kai a zaman majalisa na gaba Murabul din ya biyo bayan wata zanga-zangar da ta mamaye bangazi da wasu wurare a garuruwan gabashin libya akan taɓarɓarewar harkokin rayuwa ciki har da batun ɗauke wuta na tsawon lokaci da ƙarancin ruwa da kuma matsalar abubuwar amfanin yau da kullum mai magana da yawun haftar kanal ahmad almasmari ya faɗa wa talbijin libya cewa sojojinsa suna goyon bayan zanga-zangar amma kuma ya gargaɗi mutane su yi zanga-zangar da rana saboda a kare su almasmari ya ce sojoji masu biyayya ga kungiyar 'yan uwa musulmi da takfiri suna kokarin haddasa tarzoma a jiya litinin gwamnatin trump ta ce ta haramta shigowa da auduga da tufafi da abubuwa kamar haka da dama da ake shigowa da su a amurka daga wasu ma'aikatu biyar a yankin xinjiang da ke yammacin china amma kuma ta jingine shawarar haramta duk kayan auduga da tumatiri daga lardin xinjiang baki daya mataimakin sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida sakatare ken kucinelli ya ce an fito da shirin haramta shigowa da kayan shinjan ne da zimmar hana china tilastawa musulmin ugur da ake tsare da su a zinjan aikin dole ya ce gwamnati tana nazari bisa doka akan yiwuwar haramta shigowa da kaya a yankin nan baki daya ma'aikatar kwastam da jami'an tsaron kan iyaka sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters a makon da ya gabata cewa sun yi shirin haramta shigo da auduga da tufafi da kuma tumatiri a cikin manyan abubuwa da china take aikewa tare da umarni da aka sanar a jiya litinin china ta musanta zargin tana muzanta wa 'yan kabilan ogur kana ta ce sansanonin da suke zaune cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ne domin yaki da tsaurin ra'ayi a ƙarshe madugun 'yan adawar rasha alexei navalny ya iya numfashi da kansa gane ya dan bar gadonsa na asibiti a cewar likitoci a jiya litinin yayin da ƙasar jamus ta sanar da cewa waɗansu dakunan gwaji a faransa da sweden sun tabbatar cewa an saka masa guba ne irin ta kungiyar novichok ta tarayyar soviet an kai navalny mai shekaru 44 berlin ne domin masa jinya a asibitin charity bayan kwanaki biyu da kamuwa da rashin lafiya a wani jirgin saman rasha mai aiki cikin gida a ranar 20 ga watan agusta jamus ta buƙaci rasha ta gudanar da bincike a kan batun yayin da ita moscow take zargin kasashen yammaci da kokarin shafa wa rasha kashin kaza To labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nishar inda yayin wata ganawa da manzo na musamman na kasar amurka yankin sahel dr peter pham ya yi da shugaban kasar niger isufu mamadu shugaban kasar ta niger ya jaddada aniyar samar da cikakken haske na ganin an hukunta sojojin da ke da hannu a kisan da ake zargin an yi wa fararen hula sama da ɗari a yankin tilibiri kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin ministan harkokin wajen jamhuriyar niger kallahan gurau a zantawarsa da wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya yi wannan da su da nijar duka hanya guda ne an gano da eh, gurin da su a gare su wannan guri shine a ga nijar amma mu abin da muka ce an ga an yi banna bannan nan wadda aka ce da farin ɗari da wani abu ba haka nan ba ne an ce wa'anda sun kai anket sun gano faɗin da eh, wannan bincike na inspection na arme ya ce haka wannan bincike na sayan cndh shi ma ya ce nashi muka ce gaskiya tana nan ga shushu a aika ma shushu kenan kurum shi binciken shi shi wadda duk ya yanke tayi yi gare mu tunda mu ba mu tsoron justice a nan Nijar kuma mun yi na'am da duk abin da justice ta yanke don saboda justice justice ce kenan muka ce a zabura a yi maza maza a ce a ah, wane ne ko ba wane ne ba tunda eh, da wanda eh, inspection ta kwaɗi da abin da cndh eh, ta kwaɗi ba su zo ba daidai ba ne Eh, ya kamata juj an yi gargaɗi ne ya ci gaba da cikakken bincike shi ɗai zai hiddo gaskiya tun da in ya hiddo gaskiya kuma hakumta za a yi in ka hakumta ba a tattace ba ba a tabbata ba da wanka ita ce gaskiya ka ga ana ci da hakin mutane ga abin da aka sai da amerika sun yarda da haka nan niger ya yarda haka nan duka masu hannu da shuni masu kama mana sun yarda su ma da wannan hanyar da baka dauka To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda inda kasar ke fama da matsalar garkuwa da jama'a da kuma rikicin makiyaya da manoma wanda so tari ake alakantawa da matsalar Fulani makiyaya. Yanzu haka wasu kungiyoyin makiyaya sun yi kuro domin ba da su wajen magance waɗannan matsalolin. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Yanzu haka lamarin tsaro ya zama abin da ya zama a Najeriya musamman matsalar garkuwa da jama'a rikicin makiya da manoma da kuma hare-hare 'yan bindiga a wasu sassan kasar inda a wasu lokutan akan danganta lamarin nema ga wasu kabilu to sai dai kuma don wanke kashin kajin da ake shafa al'umman fulani ne ma ya sa hadakar kungiyar sarakunan fulani da ke ruga wato ardo ardo kafa wata sabuwar tafiya domin gano bakin zaren magance wannan matsalar ardo modibo aliyu liman babbai da ke zama shugaban kungiyar Fulbe United for Peace and Development Association of Nigeria ya ce batun zaman lafiya na kwaɗe daga cikin abin da ya sa sarakunan Fulani suka kafa wannan kungiya domin samar da maslaha. Ga irin abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan kamar abin da ya shafi security na zaman lafiya da sauransu in ba su ɗin suka tsaya ba abun yana tafiya ne gaba-gaba. so shi yasa arɗa wannan suka zauna suka duba su suka fi kusa da fulanin nan kowanne ne yana da mutanen da yake shugabanta suna shi shine kuma mai magana su saurare shi ya hana su abu su hannu ya sa su suyi kuma su yi to me yasa su ardawan bara su haɗa kungiyansu su zama forum na arɗawa su tsaya su yi maganin abubuwan da yake damun su a gidajensu irin abubuwan da yake faruwa da 'ya'yansu duk wani rashin jituwa da kayan kunno kai tsakanin jama'a ba za a rasa sababi ba to wai koshin ma me ke ja rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya kuma abin da yake kawo kamar fitintinu tsakanin manoma da makiyaya dai mun san abu guda ɗaya ne bai wuce masu dabbobi su masu kiwo su taba gonan mai noma noma ba kuma yanzu kasan nan kowa ma manomi ne to wa'annan abubuwan duka in ba an koma a ƙarƙashin arɗawan ba bara a samu maganin abun ba. Da koya juya game da bakin makiya da ke shigowa da kasashen waje a Modibo Aliyu ya ce yanzu ma akwai tanadi da kungiyar su ta yi domin tantance su. Idan suka tada damuwa ko fitina suka tafi sai su bar wa 'yan ƙasa waɗanda suke zaune a wurin da damuwa da masifa. to shi yasa yanzu wannan abun shi matakin da za mu dauka dai abu guda ɗaya ne duk ba ne ba fulata ne duk inda ya taso kuma in ya zo wurin fulani zai zauna ba zai je ya zauna a jeji shi kadai ba to inda zai zauna din akwai ardo to duk wani wanda ya zo ya zauna dole ne ardon zai zai san da zamansa akwai kuma dokokin da za a bashi akwai abubuwan da kuma za a karba a wurinsa wanda zai tabbatar duk inda ya je za a san inda yake sautari akan zargi fulani makiya daga garkuwa da mutane da kuma fashi da makami to ko ta wani fuska kungiyar za za ta ɗauki wannan zargi. Yanzu muna gani abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa in ka bincika sai a ce maka Fulani ne suke. Fulani nan kuma in ka duba ba da tabe suke ba yara ne matasa masu tasowa su suke wannan abu. A nasu ɓangaren hukumomin tsaro sun ce suna maraba da irin wannan yunkuri domin fuskantar matsalar tsaro. DSP Suleiman Yahangroje kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya ko bayan haɗin kan da suke bukata. Kalami ta nuna cewa yawanci masu garkuwa da mutane mutane ne wanda suke mazaunan daji. To kuma babu yadda za a yi rundunar 'yan sanda ta samu daman a cimma burinta domin ya dagile wannan abin sai an nemi haɗin kai a mazaunan wurin musamman 'yan ƙungiyoyi na miyatti Allah da kuma tabbital fulaku da kuma sauransu. To wannan ma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya nemi ya magantu da su shugabannin wayannan kungiyoyi da kuma shugabannin addinai da kuma mai martaba lamidon adamawa inda shi ma ya shiga sahun gaba ya kirayi kowa da su ba jami'an tsaro haɗin kai domin su suka fi mu sanin tsauni da kuma cikin kurmi da kuma dukan hanyoyi to wannan kuma mun samu haɗin kansu kwarai da gaske mu kuma a shirye muke mu ba su dukkan goyon bayan da suke bukata domin a gudu tare a tsira tare. Koma da menene ana fatan dai kafa irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke haifar da ɗa mai ido ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To za mu sake koma jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da ƙungiyar nan ta ƙasashen duniya masu amfani da yaren faransanci da ake kira OEF da kuma ta ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko sai da yawo suka bayyana su game da yancin girgam ɗin zaɓe na zamani na jamhuriyar Nijar bayan wani bincike da suka gudanar. Wakilin muryar Amurka Binnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya shirya mana rahoto kan wannan batun. Gabanin hiddo sanarwar da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi dangance da kiran 'yan kasar zuwa zaben ƙananan hukumomi a tsakiyar watan Disamba mai zuwa idan Allahu ya kai mu ƙungiyoyin ECOWAS ko yawo da OEF cewa da ƙungiyar ƙasashen duniya masu amfani da harshen Faransanci ne a wani taro suka tabbatar da gamsuwarsu game da sahihancin girgam na zamani da jamhuriyar Nijar za ta amfani da shi a zaɓuɓɓukan gama gari da za ta shirya. Desire Niyakuri Raru shine L'audit qui a été conduit permet de dire que le fichier est fiable. Les conclusions de l'audit ont été présentées hier matin au comité ad hoc constitué par la CENI. Il revient désormais à la CENI et au comité ad hoc Aikin bincike na kwakwaf da kwamitin kwararru na kungiyoyin ƙasa da ƙasa ya yi akan wannan girgam na zaɓe na jamhuriyar Nijar ya tabbatar da cewa girgam ɗin sahihi ne kuma sakamakon wannan bincike an gabatar da shi ga kwamitin cuɗanya da hukumar zaɓe ta girka duk da yake akwai abin gyarawa a cikin wannan girgam kuma matsalolin kashi biyu ne akwai waɗanda za a gogota yi akwai waɗanda ake iya yi a nan gaba a nan shugaban hukumar zaɓe da kai nake domin dukkan ababen da ya kamata a gyara a gaggauta aiwatar da su. Ici, Monsieur le Président, je m'adresse particulièrement à vous pour que ces recommandations soient mises en A cewar Lilian wakiliyar kungiyar tattalin arzikin Kasashe yammacin nahiyar Afirka sai dai yawo ko ECOWAS. C'est à l'objet but du fichier électoral des deux institutions. Mais je tiens seulement à dire que les autorités nous ont fait casser dehors. Wannan tantancewa na kungiyoyi biyu ne kuma hukumomin jamhuriyar Nijar sun sauƙaƙa muna wannan aikin domin tantancewa wannan girgam inda suka nuna kyakkyawan jagoranci na demokaradiyya. Gurinmu a nan shine mu samu zaɓe da kowa zai amince da shi domin kun san cewa sai da yawo ko ECOWAS a koyaushe dangance da zaɓe na ba da tallafi wa ƙasashe membobinta da kuɗi da kuma kayan aikin. toujours apporté son appui financier et technique à tous les États membres A nasa bangaren Maitre Isaka Sunna shugaban hukumar zaɓe na jamhuriyar Nijar cewa yi a wurin wannan bikin. Euh, d'après les conclusions que il y a kamar yadda kuka sani kowane mutum dan tara ne bai cika goma ba hukumar zaɓe ta ji dukkan gyare-gyaren da ya kamata ta yi a cikin wannan sakamakon na sahihantar da wannan girgam na zaɓe na jamhuriyar nijar ciki akwai ababe na gaugawa kuma za ta gaugauta inganta su maza-maza cikin ƙa'ida. Elle s'engage à les mettre en œuvre dans le respect des règles de l'art. Yanzu dai kallo ya koma wajen 'yan siyasa na jamhuriyar Nijar da zai ragewa a wurin su domin shirya jam'iyyunsu da magoya bayan su zuwa zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To karfa a shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin Yamai akan mita ɗari biyar. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar. gida. da rago da masu wuyar zama. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku shiga ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna nan ofishin murya Amurka da ke yamai babban birnin ƙasar Nijar muna tare da bako na musamman da ya kawo muna ziyara kuma dan asalin kasar Nijar ne wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a Afirka. Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin kasar Nijar. Can a 'yan Nijar da ke can a kamar suna da wata kungiya koko suna da wata association wadda ake hada gwiwa in akwai suna ko aure ko rasuwa suna taimaka ma juna? ya eh, tabbata wannan suna da wannan tunda ka je cameroon kakin ka kama aiki ma zancen wani abinci ba za ka sayi ba kowa zai kawo nashi taimako a taimaka maka har tsawon lokacin da ka samu aiki in ka samu aiki kai ma haka za ka taimaka ma wani wannan al'adun su ne in ka zo kana bako baka da matsala kayan sa ma za a duko a baka a baka kuɗi na kashi a baka abinci saboda kai ma wani zo sai kai mishi ikon Allah ko wani tsari ne aka kafa a koko yane ayyukan suke tafiya eh wani tsari ne da an kafa muna da wasu kungiyoyi wanda ka zo kai bako ma baka da kuɗin sai jurkin ana iya doka a baka wasu suna bada da bashi wasu suna kuma taimaka saboda ka samu kai sai jurkin idan ka yi sai jurkin kana da kwanciyar hankali a ƙasa kenan baka da wata matsala mm-hmm. kene akwai aurataka ko wani uh, suna ko wani abu da daga suna ka ana ka taimako ana taimaka ma eh, sosai ana taimaka yan Nijar ba su matsala a ƙasar waje dan kasar waje sun zan kama uwa ɗaya uba ɗaya idan dan Nijar kace ka je kasar waje ga dan Nijar to kai da shi duka yan uwa ne babu wani kabilanci ba wani abun ga mhm. eh. ikon Allah to wani darasi ka ɗauka in ce kasancewa ka shekara uku a can kamaru da ka kawo a nan Nijar domin al'ummar Nijar su masu yi amfana da wannan darasi da ka samu daga can. E can darasi wanda na samu da experience da wanda na samu wanda na gaya magana ce na yi buga takalma a can Mhm. ne na zo da shi don yanzu ma an ka gwada ni zan iya nuna duk abin da na ɗauko a can experience kitan ɗauko ta ayyuka na duka ina iya yanzu a yanzu ma yanzu kenan in ka samu wani mai hannu da shuni ya ce zai zai baka zai taimaka maka za ka iya farfado da wannan sana'ar kuma a ci albarkacinta eh, in sha Allah zan farfado da wannan sana'aki ina iya koya wa jama'a da dama ma wannan sana'akin dan su samu su iya Uhm, uhm, uhm, ikon Allah to da ka dawo daga Nijar sai kuma ka ce min ka ƙara yin wata hita ta biyu zuwa a Najeriya ne ko Abidjan eh Najeriya Abijan. Abidjan ok da ka dawo sai ka tafi Abuja ko da na dawo sai na tafi Abidjan to me dalilin zuwan ka Abidjan eh Abidjan na zo ne kyalki jur ne ni ban jima ba paske lokacin na can ako wasu matsaloli na yaƙi nan da ake nan da yi da na je can na shirya da wani libane mun samu instrument ga kasa ba ta da hankali daga nan sai ni tuwa ta safe tuwa mu da ni na yi duma ta da shi wata wata uku kenan ko wata bi wata uku da ni can eh to shi wannan dan asalin kasar Liban wace alaka ce a tsakanin ku me kace kun shirya kamar sana'a ce za ku ke da shi ko ko eh sana'a ce za mu da shi kuma shina da container kin na na kihi kwa mm-hmm. shi container ga na kihi kuma ni ne zan sa in jiran su mun yi magana akan wannan aikin daga nan dai Allah bai yarda ba Eh, harkar yakin nan ta taso shi ma daga na yace Bremen zai ta yi ƙasar su nake to tun da haka ne ma zan bar kasan in ta yi Niger mm. saboda akwai matsala ga ƙasar kuwa mm-hmm. sa ni kuma na bar wurin sai na dawo kuma Niger mm. to rayuwa can a Abuja ya ka ganta eh, rayuwa a Abuja ba ta da wahala mm-hmm. Tanda Abidjan ba kamar Niger take ba suna da abinci kala-kala kuma abincin nasu yana da sauki inda ka bangaren su eh, a cike da sarwansu wani kihi duka yana da sauƙin rayuwa can tunda suna da abubuwa da dama can Kinan kana cewa kamar rayuwa can ta arha da nan a Nijar? Eh, rayuwa can ta yi arha saboda abincin su yana da sauƙi mm-hmm. eh, yana da sauƙi. to wani abu ne ya baka mamaki ko ya birga ka a abusha in ce a lokacin da ka je eh, lokacin da je abijan ba wani yadda ya ce ne wani ce gaban kaina ne abin ya birge ni ne ina jin ana abijan kuma na yi yawon da don gani ce bari in shan ƙasa in gani can ma kaka ne kuma ina da abokai can mm-hmm. da ni ji ina nan karkashin wani aboki na dama na zo just na ce mishi ina zuwa ne don in dawo mm-hmm. to sai ya haɗa da wanga libanekin libanekin da mun ka duk da aiki duk dai bayanin na yi maka shi lokacin da aka samu matsalar ga sai na baro gidan dawo ni jirgin mm-hmm. matsala ga ta yaki ta san baro ni jirgin na baro abijan na dawo gida su ma can suna irin wannan kungiyar ke ce akwai duka hausawa yan asalin yankunan namu suna a tare da juna eh duka haka ne dama duk inda ka tafi za ka samu 'yan nijar kungiya-kungiya can ma a suna da wani kungiya-kungiya wannan ba ka samu matsala ko wani matsala ka samu ganin iko za a haɗu a tattamana a ji a haiduka wannan duka suna da wannan kuzari suna da wannan zumunci dan nijar yana da zumunta mm, ƙasar waje yana da zumunta ikon Allah kenan sai dai anan gida ne ya kamata ƙara danƙon zumuncin ko eh anan gida ka ya kamata ƙara danƙon zumunci <laughs> ok ok Allah ya kara haɗa kawunan jama'a baki ɗaya. To Malam Alasan Attauri Habibu dan asalin ƙasar Nijar. Mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen Hausa na murya Amurka. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Na gode. To a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa ofishin ministan tsaron ƙasar Nijar ya yi watsi da rahoton hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH wanne bayan gudanar da dogon bincike ya tabbatar da gano dakarun tsaron ƙasar Nijar da laifin hallaka fararen hula sama da ɗari a karkarar Tilaberi. Jaridar ta ce a jajibirin bayyanar wannan rahoto. ministan tsaro farfesa isuhu katambe ya gaya wata jaridar cikin gida cewa an kai maganar gaban wani alkalin kotun jihar tilaberi domin ya gudanar da bincike a ƙoƙarin hukunta waɗanda suka aikata waɗannan kashe-kashe to amma da alama ministan ya canza tunani jaridar air info na cewa 'yan bindiga sun hallaka askarawan Nijar biyu a garin Asamaka da ke kan iyakar ƙasar da Algeria a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Maharan waɗanda ba a fayyace yawansu ba sun zo ne cikin wasu motoci biyu inda suka buɗe wuta a kan dakarun da ke tsaron kayayyakin kamfanin da ke ayyukan gina hanyar zirga-zirgar ƙasa da ƙasa wato trans kafin daga bisani su arce da motar jami'an tsaron guard national jaridar le sahel na cewa kungiyar agaji ta kasa da kasa cecr ko kuma red cross da red crescent ta bayyana shirin ƙara yawan kudaden da take kashewa domin ayyukan jin kai a ƙasashen yankin tafkin chadi shugaban kwamitin tafiyar da ayyukan kungiyar ta cecr peter morel shine ya bayyana hakan jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaba isuhu muhammadu a ƙarshen wata ziyarar da ya gudanar a nan niger jaridar ta ce batun mutunta 'yancin ƙasa da ƙasa a fannin ayyukan agaji da batun samar da yanayin fahimta a tsakanin jami'an agaji da jami'an tsaro a lokacin isar da ɗaukin gaugawa na daga cikin batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa. mu karkare da jaridar le courrier wacce ta ruwaito cewa jam'iyyun hamayya a jamhuriyar nijar sun nuna shaku a game da sahihancin kundin rajistar zaben kasar bayan da wasu ƙwararrun ƙungiyar ƙasashen renon faransa wato oef suka gudanar da aikin bincike da nufin tace kurakuran da ke tattare da kundin jaridar ta ce rashin shigar da jami'an kungiyar sai da yawo da na tarayyar afirka wato au cikin wannan aiki da aka gudanar a cikin kwanaki biyar kacal alamu ne da ke nunin ba a yi aiki da zuciya guda ba saɓanin yadda a togo aka shafa wata guda cir kafin a kammala makamancin wannan aiki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. akalla dai dan jarida mai zaman kansa a cuba roberto de jesus quinones ya sami komawa cikin iyalansa bayan fuskantar hukumar tsare shi a matsayin fursuna na tsawon shekara ɗaya a cuba a yayin da yake samun sa'ida a kan sakin nasa amurka na ƙara jaddada yin allah wadda daga kausar lafazi a kan kulle shi da aka yi ba tare da kwakwaran dalili ba saboda kawai ya gudanar da aikinsa a ta bakin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa a ranar bakwai ga watan agustan shekara ta 2019 ne gwamnatin cuba ta yanke wa quinons hukunci bisa tuhuma ta bogi ta tada kayar baya da kin biyayya ga dokokin ƙasa inda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a sansanin azabtarwa tsare shi da kuma shari'ar da aka yi masa sun saba wa tanade-tanaden dokar shari'a hukumomin cuba ba su bayyana wa quinons laifukan da ake cajinsa ba har sai 'yan mintuna kafin soma shari'arsa kuma ba a bashi damar ɗaukar lauyoyin da za su wakilce shi a zaman kotu ba masu gabatar da kara na gwamnatin su hana quinones gabatar da shaidu na raunukan da ya samu a hannun 'yan sanda da suka kama shi a watan maris kuma aka hana shi beli abin tozartawa ne yadda gwamnatin cuba ta kulle dan jarida a kurkuku wanda laifinsa kawai shine aikin tabbatar da al'umma ta gari mai adalci in ji sakatare pompeo ya ci gaba da cewa haka kuma ba abin mamaki ba ne gwamnatin tana amfani da kowace hujja domin rufe bakin masu sukan lamirinta da kuma take 'yancin bil'adama ciki har da 'yancin bayyana ra'ayi da kuma damar kare kai a shari'a cuba ta ci gaba da kasancewa wuri mafi tsanani ga 'yan jarida a nahiyar amurka a cewar kwamitin kare 'yan jarida wannan kwamitin ne kuma ya sanya cuba a cikin kasashe goma da suka fi tsaurarawa aikin jarida. gwamnatin jari hujja ta cuba ce ke tafiyar da kafafen yada labarai da jaridu kuma bisa doka wajibi ne su kasance bisa tsarin muradun al'umma amurka na kira ga takwarorinta demokuraɗiyya a faɗin duniya da su mutunta 'yancin ɗan adam ciki har da 'yancin aikin jarida ya zama babban muhimmi a duk wata mu'amala da cuba sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake cire kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamai